masu kallon kamar da dawa daga hutun rabin lokacin wannan shiri da muka tafi ga inda suka tare mu a yanzu ko suka kunna talabijin yanzu muna gabatar da shirin gishirin ma'aurata ne sai muka tafi hutun rabin lokacin shirin gishirin ma'aurata shiri ne da yake tattauna matsalolin zamantakewa da kuma lalubo hanyoyin maganin su a yau muna tare ne da Dr. Muhammad Suleiman Adam Dr. muna maka lale marhabin da dawowa ta <clears throat> Na'am Dr. kafin mu tafi hutun lokaci an karanto mana ayan nan ta suratun nisa'i sugura ko suratul talaq da take koyar da yadda za a rayu bayan saki ta hanyar nema wa mace haƙƙinta har ma malam eh, babban abin da zai eh, ƙara zama mutum wa'azi Eh, bayan idan an kasa samun karshen abin da makaranta idan an kasa samun daidaito hmm. to shikenan sai mutum ya kai ma wata uwar ba uwar shi wannan yaro ba ko ba wannan mahaifiyar ba sai ya kai ma wata wadda la'alla ita kuma in ta sa tabaro za ta iya cewa ita ta dubu ɗari ne ma da <laughs> ashirin da kuɗin najeriya da na to anan malam kamar kana son ka ce wato wani gata ne na musamman a addinin musulunci eh wannan muna faɗan abin da shari'a ta kare na haƙƙin mace mm. ah, kamar yadda na faɗa a farkon ah, wannan darasi namu <coughs> tun daga farko tun tana karama mm. har zuwa girman ta matsayin ta mata aure har zuwa matsayin ta na uwa ah, to a yanzu mm. kaga Allah madaukin sarki ne ya ce a biya ta so tun da jinga za a yi to kaga ni ne nake da kayan sayarwa na mm. abin da na ga dama zan sa in ce zan sayar da shi in kana so ka saya mm. in kana so ka bari to amma duk da haka wannan bai ba da lasisi cewa shikenan an yi baran-baran wato ba wai kuɗin ne a gaba mm. wato abin da za a bayar shi ne ta sa a gaba ba a ta nuna masa mahimmancin ta addini yana so ya nuna wa shi wannan mijin mahimmancin wannan matattashi da ta ɗauki wannan ah, ɗana shi ah, ko ya tashi ta yi ta ruku da shi a ciki har ta sha wahala wanda zai iya kaiwa ga ta hallaka kuma shi ya zo bai duba wannan ba bai duba wannan mutuncin da aka yi aka bashi yarinyar ba Wataƙila idan laifin nashi ne kenan ah, har ya zo ya sake ta to sai ya ɗanɗana kudarsa na shikan da ya yi mm. amma duk da haka musulunci da yake yana ɗaukan abubuwa mm. da abin nan sai ya ce me liyun fik zu sa'atin min sa'ati ita kuma kata tsananta ta duba ta ga irin me karfin shi katta ta zo don tana so ta kuntata mishi don an bata dama mm. a'a to tunda an sani inda ba kai ba ne mm. da dubu hamsin zan ce ka biya mhm. amma tunda kai ne kuma akwai alkhairi da yawa da kai ta yi da shauransu mm. to shike na da ka biya dubu goma sha biyar limin fi zu sa'atin min shi karfin na san ka iya biyan dubu sha biyar to ka biya dubu sha biyar din nan wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ata wala dubu sha biyar din nan malamar dubu sha ya fi tsaye tsauri ke kin san da rayuwa cikin yanayi ne eh, da sauransu san hannu baka hannu kwarai ake yi mm. eh, kuma in ba dan dai wannan tsautsayin ba ma ai ba zai ya zai ma mu rabu da ke ai ba zai yi ba amma dai hakan ya zo bayan da za a yi mm. so zan biya dubu goma a yi hakuri a karɓi dubu goma nan mm. ta ce to shikenan an karɓi to je ka dinga biyan dubu biyar duk da haka ka ga yanzu yanzu shi yana cikin zaurawa ne tunda bai da yanci ya ce ya da ita don eh, kwarai ya riga ya bari damar ta wuce shi saboda haka ta wannan maganganun da shawararsu a in kafin ta aihu ne malam da dama ya yi kafin ta aihu ayi ai komai da komai nashi ne na'am yawwa saboda ka zai iya ce na dawo da ke na'am amma tunda suke ta amma tunda har suke ta hatta aihu eh. to yanzu shikenan in ya zo yana so ma ya dawo da itan sai ya sake abubuwa kuma ya zo ya nema ya kawo sabon toshi ya kawo sadaki ta amince ta yi komai ga dai tana shayarwar nashi eh. amma dole sai an zo a ce to za mu yi da aure za yi komai na malam wannan bayani da kai mana na cewa ita ma ta sassauto kamar shine koyarwar lilin fiqh sa'ati wa mun kudura da rizqu fa mimma atahu Allah kamar malam waccan aya mai cewa wala tansul fadl bainakum kusan shine abin da take karantarwa ake da fassara ba eh, la tansul fadl bainakum ai shi kullun idan mace da namiji suka yi saɓani mm. ana yin saɓani a yi kaca-kaca a yi duk kaga kamar duniya za ta tashi mm. amma alkhairin nan yana nan kuma kamar yadda muka faɗa a cikin halkokin da suka wuce sirrin tsakanin mace da namiji Allah kawai ya sani saboda haka mm. za a iya yin kaca kacan kuma gobe ka ga kowa ya zo yana kukan zuci misali akwai wasu wanda suka zo suka zame ni masallaci sun yi rikici gashi ta zo gashi ya zo shi yana kuka da hawayen shi ita na kuka da hawayen ta malaya za a gyara wannan aure wallahi shaidan ne na ce na ga shaidanu guda biyu <laughs> da mace da namiji eh yawa shaidan ai Allah ya kawo mana hanyoyi kar ka bude kofar saki mm. ya sake ta saki uku subhanallah ya ce to malaya zan yi ta shaƙe ni ta shaƙe ni mm. ta hana na fita ta ce ina isa dan halak a cikin uwata da ubana in ba zina aka yi aka haife ni ba in sake ta haka kuma ni ba zina aka yi ba na ce kai kafin ba in yi magana ta ce malam ka dube shi shi wawa ne mu mata ba waye ne dan mun ce mishi haka kawai sai kuma ya zo ya sake ni din ai bai kamata ba so kaga akwai soyayyan nan a tsakani mm. so wala tan saul fadl bainakum so in Allah ya baki dama ke ma mm. aka ce gashi kake ci to bariki ki intiqami mm. sai kin yi damuwa gayya sai kin mishi abubuwa a'a liyunfik zu sa'atin min sati wa man kudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah sai ku duba Allah madaukin sarki kullum ba muna saba mishi ba ba ranar da rana za ta fito mm. ta fadi mm. face muna cikin wa Allah ba lokacin da rana za ta fadi mm. har dare ya kare face sai muna cikin sabawa Allah amma Allah maɗaukin sarki buɗe hannayensa yake kica ina masu tuba su tuba in yafe musu ina masu neman gafara su nemi gafara in gafarta musu to Allah maɗaukin sarki ya yi haka ya ke baiwar Allah ya ke kuma za ki takura mijinki ke kika san sirrin shi fiye da mm. kowa mm. so saboda haka ki sassauta mishi ki yi abin a hankali watakila wannan zai jawo shi kuma shi ma ya dawo yi dama ya ce gaskiya na yi nadama a cikin abubuwan da na yi mm. ah, ba don wai kuɗin da zan biya ba ha kawai lura na yi bai kamata abubuwan da na yi ba saboda haka a yi haƙuri yanzu dai tun da dai kina shayarwa nan mm. kin ga dai ba za ki je ki aure ba wani mijin da zai yadda kuma aure shi kina shayarwa mm. don za ki yaron zai takura mishi mu mai da auren mu kawai mm. a je a gaya wa baffa a gaya wa inna a gaya wa kaza so kenan mun sasanta to shine hikimar da musulunci ya tsara tsakanin ma'aurata don su dinga abin nan la yukallifin lahu nafsan illa ma ata ko ibada zaka ga cewa sallah sallu ka'iman haka sallah tsaye ne fa illam tastati fajalisan in ba za ka iya sallah tsaye ba saboda rashin lafiya ko jiri ko wani abu zai jawo sai ka yi sallah a zaune in ba za ka iya ba ka yi a gide haka nan har ya kai ga lokacin da za ka dinga sallah a zuciyarka to kaga ashe musulunci yana bukatan komai za ka yi ka kalla a mm. ciza a hura karka zama mai tsanani to wannan shine so mm. ɗa mm. dole ne a shayar da shi a biya kuma kuɗin shayarwa sannan can allah maɗaukin sarki yana bayyana mana a cikin suratul baqara والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين da anyi tun يتم الرضاعة shekara biyu ne mm. amma ga wanda yake so ya cika shekara ba a so yaro ya haura shekara biyu yana shan nono saboda haka mm. wa alal walidi hunna eh, wa hunna bi ma'ruf mm. kaga shi uban da shi ne zai ciyar da uwar ya mm. ciyar da shi ya tufatar da ita ya tufatar da ita wannan ko ana tare sai eh, ko ana tare eh, dama hakan ne to wa alal maulidi lahu rizquhunna yawwa shi kuma bil ma'ruf haka ne to haka Allah madaukin sarki ya tsara mana tsarin rayuwa na zamantakewa ta yadda za ka samu sa'ada a samu kwanciyar hankali a samu jin daɗi ka zo gida ka samu gidan akwai annashuwa gidan ba bakin ciki ba faɗa ba zage-zage wannan shine ake shine ma'anan aure mm, in ana raye za a yi in ana haɗe za a zauna zama na mutunci in ma an samu matsala eh. za a rabu cikin mutunci yana bakin cikin rabuwa tana bakin ciki wannan lamari kan ban so shi ba shi kawai kaddara ce da to yanzu kam bayan da za a yi kawai kaddara ta zo mm. shikenan dan akwai auren da zai zo haka kawai mutum ya ce ya saki mata shi mm. shi kan shi ka tambaye shi me ya ta maka zai kasa gaya maka dalili ko ita ta ce lalle lalle a sake ta me dalili kawai ni ba na san shi ba ka san shi ya kai shine har aka kawo kul'i kaga yadda musulunci ya kawo tunda ke ce ba kya san shi kuma ba wani dalili mm. ba tsiɗiɗi ba saɗaɗa mm. bai miki ba to shikenan ki mayar mishi da kayayyakin shi mm. na aure da ya yi da sadaki ma yanzu lokacin aure ya tsada ce a ah, ni lokacin da na baki sadaki wannan sadakin shi yake wa mutum aure amma yanzu <laughs> ke ba wannan ba zai ba aure ba so yanzu dai akalla yake ka miliyan goma saboda akwai matsaloli na auratayya ga gidan haya ga kaza so ki kawo tana da shi ta ba ta fanshi kanta shikenan ta tababinta ga min addinin da ya kawo wannan babu babu sai dai musulmi babu sai dai addinin da aka tsara shi akan kawai a zauna a takarda ga yadda za mu yi shikenan hmm. tun kafin a yi auren ma an kawo shi kan don tun kafin a yi aure za a ce to za a yi takarda hmm. duk daga kasa ke ta gidan nan ya zama nata kaza ya zama nata rabin dukiyar ka ya zama nata na ga wani <laughs> abun dariya a america an kai shi kotu za su raba aka ce to komai ya raba biyu ya ba ta rabi shine motar sai ya raba ta biyu Oke shi eh, <laughs> ya musu gatsi eh, ya yanka mota ya ta dauki rabi ya dauki rabi komai sai zo ya datsa kashi biyu ta dauki rabi ya dauki rabi abin da aka ce ke da raba komai kashi biyu <laughs> to na raba ta dauki nata da an bi shari'ar musulunci da ba da wannan wahalar ba haka ne malam to malam lokacin da muka tattauna haƙƙin maza malam kusa an yi shi a dunkule hmm. dudu dubiya wuce yan mintuna ba muka wuce shi hmm. ah, Mali ya kamata a ce shi ma an dan yi fashin baki amma kuma yanzu ana nuna mun cewa ya kamata mu naɗe tabar mashirin na wannan mako sai kuma mu ɗora a mako mai zuwa to babu mu kuma insha Allah to yayi guda za mu dan ɗaure saboda su abin da yasa maza suna iya fahimtar abu nan take mata kuma sai an musu daki daki ya yi bayani daki daki kafin su to yayi to shi mu muka tsawaita na mata na fahimta na mm. fahimta to muka zo muka bi zama da sai mu dan yi daure kaɗan akan na maza sai ko mu shiga wasu daga cikin masaloli yawan masu kallo abin da ya sauke kenan a madadin abokan aiki da suke dafa mu shirin musamman zakariya tani da kuma ammar muhammad suleiman ni mai gabatarwa umar alhaji sun ke cewa kasance lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 嗯，可好看呢。